kashi 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma za mu ci gaba da magana ne akan sabbin masarautun da aka kirkiro a jihar Kano. Saboda ina so ka fahimta cewa cewa wujin kasar mu ce daga nan har kurubutu har Tolu, har janabar har tanagar har kasar mu ce. ne tunda aka kirkiro wannan sabbin masarautu ya yi sati ɗaya ne ko ko ya me ake ciki <laughs> yau sati biyu kenan ina ga to satin da ya gabata dai muka faru wannan maudu'in yau za mu ji muhawara da wakilin sashi hausa mahmud ibrahim kwari ya jagoranta inda aka yi muhawara akan ko gayyace ta haifi kanan gashi kuwa duk suna da hujja da sanin tarihi akan wannan batu. fara da jan amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, shin gaya ta haifi Kano ko Kano ce ta mallaki gaya ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta fito ne daga wurin Aliyu Sani na Wawo inda ya ce ko a tarihi abinda muka gani shine gaya bata cikin garuruwan da ake kira Hausa bakwai don haka Kano ita ce ta haifa gaya. Kin ji ba bata cikin Hausa <laughs> bakwai. Shi kuma hujjan shi kenan. Mm, Alhaji Huda Abubakar shi kuma ya ce gaya ta haifi Rano haka kuma Rano ta haifi Kano. To wannan magana ma gaba ɗaya ba ma shi muke yi. <laughs> To sai kuma amsar Mamman Bello Abdulsalam shi kuma ya ce gaya ce ta haifa Kano don lokacin a da akwai wani mutum da ake kira Kano shi yake zuwa tare da mutanensa don haƙar tama a dutsen Dala. Daga sunansa ne ma Kano ta samu sunanta. Mm, don kin san ana cewa wai Kano makeri ne asalin Kano. Oh haba. Mm, haka suke to yau na karu mm, to shi kuma Ashiru Abdullahi Ragi ya ce a'a gaya ce ta haifi Kano saboda wanda ya gina Kano sunansa Kano yana daga cikin mutanen gaya mafarauci ne a dutsen Dala yana iya kashe giwa ya dauke ta a kafada ya tafi da ita ikon Allah ya ashe ka karfa ne <laughs> to sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau shi kuma ya ce to binciken da na yi dai ya nuna mini cewa gaice ta haifi Kano domin wanda ya fara sarauta a Kano wato Bagauda tarihi ya nuna daga gaya ya zo amma dai kanawa muna jira mu ji daga gare ku sai dai kuma ban da son kai to hafiz ku ake to kanawa aka ce ai aikin ga kanawa ya ce sai amsar a dauda huduguru mai kifi daga jihar yobe ya ce salam yau da gobe to gaskiya mu dai ba mu da masaniya akan wannan tambayar amma muna tare da ku to ku sai ka kasa kunnuwanka kwarai to shi kuma Khamis Sabiu Aikawa ya ce shi kansa Kano makeri din ai daga gare ya zo ya zauna a garin Kano din a san da garin bashi da suna yana dai da suna sai dai ba a san sunan nasa fitacce ba ne ba mai ko. Mm. Shi kuma Aminu Adamu Malam Maduri ya ce, Salam yau da gobe ikon Allah, tarka shi mu dai a wannan batu mu ido ne wai bibiya ta auri sarkin kiɗa. Ikon Allah. To ni gaskiya Hafiz ina sa wannan ansa Mustapha Chiaman. Ya ce ga ce ta haifi Kano amma Kano ta mallake ga. To kaga bai ma an samu na tambayar da muka mishi ba. Ya dawo da tambayar ba. Ya da shi kawai. Mm. Sai amsar Sanis Raja Abdallah ya ce ga ta haifi Kano domin wanda ya sa garin kanan din ma Kano makeri daga gayan ya zo to amma a girman masarauta Kano din ce ta haɗiye gaya shi yasa ta zama karkashin ta. To akwai kuma gaskiya a cikin wannan magana ko? Mm, Tunda ta dawo karkashin ta ba wasu suna cewa wai yaki akai Kano ta ce gaya da yaki shi ne ta mallake ta. Shi kuma Musa Lawan Guli ya ce maganar haihuwa daban da mallaka gaya ce ta haifi Kano kuma ita Kano ta mallake gaya wato ra'ayin shi ɗaya da Mustapha Ciyaman ne na gani. Kwarai mm, kuna ga kina son amsa <laughs> Mustapha da ya bayar tambaya cikin tambaya. <laughs> To sai Yahaya Gama ya ce salam yau da gobe gaya ta haifi Kano duba da irin dadewar da masarautar gaya ta yi a tarihi to kin san wasu suna cewa wai masarautar raga ta jima sosai ta eh, ta Kano kamar ta riga na Kano mm, to shi kuma Abubakar Ma'azi ya ce ai gaya ce ta haifa Kano tunda ta fa Kano asali saboda a tarihi sai da baya jidda ya zo gaya sannan ya karaso Kano yana magana wato banza bakwai kenan Hausa bakwai da banza bakwai ba sani ba ko kin sani da alama an ko kin sani kwarai na sani <laughs> sai amsar Sunusi Ishaq Adam Tudun Wada dan Kade ya ce Kano ta daba tumbin giwa gari ba Kano ba dajin Allah yaro ko da me ka zo an fi ka duk da haka ga ta girma Kano domin gai shine yayan Kano kin ji fa eh, sai da ya gama kirarin Kano tukunna sannan kuma ya ce gai ta girma Kano kaman dai kai ne dai wannan kirarin da ya maka daɗi dai a ah, to aikin san kirarin Kano ne ai ya maka daɗi dai shine dai kai dai da sunusi dai ina ga dai ra'ayin ku dai dai dai na ga alama Hafiz ah, ah. <laughs> to sai kuma amsar Muhammad Musa Dambam shi kuma ya ce yau da gobe amsar wannan tambayar taku ai sai masana tarihi. To shi kuma Abdulmumin Ado ya ce Gece ta haifi Kano kamar yadda tarihi ya nuna. To Hafiz ga kuma amsar Abubakar Asidik Shehu Kurawa shi kuma ya ce an samu saɓani kan hakikannin gayar da ta haifi ƙasar Kano. Wasu na cewa gaya ta Sokoto ta Katsina da wacce take Kano a halin yanzu. kamar yadda dr naniya masanin tarihi na jami'ar bayero kano ya ce don haka mu ma sai mu mayar da tambayar gare ku da cewa wace gaya kuke nufi ne tarkashi amina wace gaya kike nufi a maganan gayan kano nake yi to shi kenan to ka ji amsa tambayar ka to shi kuma aminu danladi ya ce tarihi ya nuna cewa gaya ta haifi kano tarkashi to jamila abdullahi kuma ya ce ai ko shakka babu kano ce ta haifa gaya tunda ai karkashin kano aka fidda masarautar gaya to shi kuma ra'ayin shi kenan mm, To, shi kuma Sani Bashir gwadaba ya ce, Gai ta girma Kano da kusan shekaru ɗari uku. Asali ma Gai ce ta haifi Kano, amma a binciken tarihi. To fa, kin ji shi kuma inda ya binciko tarihinsa. To, Muhammad Sule kuma ya ce, Kano ce ta mallaki gaya ko shakku babu. To, amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Muhammad Sani Aliyu, inda ya ce, Gaya ta fi Kano tarihin masarauta da sauran abubuwa na tarihi. To, mun gode masu sauraro, za mu ji muhawara da masana suka yi akan wannan batu. Ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari a zauren muhawarar yau da gobe, mu je yadda ta kaya. wasu suna ganin cewa abin da aka yi watakila bai dace ma'ana bayan da gwamnati da wannan mataki na yanka masarautu abin da ya biyo baya bai dace da abin da kuke magana na kare ita fada ba misali cewa wuri ne mai kima da yake ganin darajar mutane misali an bari an yi da wani abu da sunan zanga-zanga an yi abubuwa da sauransu waɗanda ake ganin cewa wannan abin kuma wato bai dace a yi shi ba kai menene kake ganin sa ana kamar zanga-zanga kamar ya lokacin da aka ce an yi sarautun nan guda hudu na karaye da ranau da gaye da kuma bishi akwai waɗanda suka fito suke zanga-zanga kuma ake zargin cewa da sanin ita masarauta aka yi babu sanin masarauta ko kusa ko alama kaga yan azumi nake to ko rantsuwa zan baka cewa sarki bai sani ba dan ba ma ya kasar ko ba haka ba ya tafi taron MTN na duniya saka bai ma san me aka yi ba kuma ɗaya kenan na biyu abin da nake so in gama shine muna maga doka ita ta ce gwamna gwamna ne idan ba haka ba yanzu gwamnan da suka wuce ba wani zai ba da umarni domin doka ta ce ba su ne gwamna ba kaddara an yi zanga-zanga Ai akwai hukunci da kotun tarayya ta baya federal high court ta abuja ko cewa zanga-zanga ta lumana ina cikin damar da kundin tsarin mulki ya ba wa mutane na faɗar ra'ayi saka idan mutum zai faɗi ra'ayinsa ya danganta da yake shifara idan mutum yana ya hau kan titi ya daga kwali kundin tsarin mulki ya yadda da masanin gaya malam nura kani wai eh, ku ba kwa ganin cewa akwai kurakure a hanyoyin da aka bi aka eh, kirkiro masarautun nan naku kuma akwai bukatar idan an yi kuskure a yadda an yi kuma a gaya za a gyara? tsarin fa doka kace kuma mutanen da suke yin doka mutane ne waɗanda suke da ilimi suke da hankali suke saurarin bukatun mutane ya zafi ya gama gaya maka cewa an zaɓi gwamna zai iya aiwatar da dokar da aka bashi iko a rana ɗaya yau gobe ka kawo ba tare da ya ɓata baka lokaci ya yi ba ya ce maka kuma gwamnan da yake ya bari ba zai iya yin wannan ba ashe ga kenan mutanen da suka yi sun yi daidai sun yi abin da ake bukata kuma dangane da abubuwa da yake faɗa abin da yasa ka ji na shiru maganan yadda aka yi ba hurumi na ne domin ni ba lauya ba ne ba masanin doka ba ne amma ni masanin hanyoyi ne na gargajiya da na sani yadda aka yi akan yi sarauta bukata ce ta taso ta al'umma aka zo aka fasa gidan dabo don daga gidan dabu aka ɗauko malam sarkin rigin ne yanzu aka yi masa yanzu don ka zo ka ɗauko daga gidan dabu kuma bukatar mutane ta taso sun ce su ma suna so a musu masarauta sai a ce kenan ba za a yi ba shi kenan sai Kano ta handami sai ta wawure wai yana magana cewa gidan daba nan fa an faffasa shi da a baya ma ba wannan ne karo na farko ba kuma sannan shi kansa malam Ibrahim Dabo ya yi amfani da siga ta siyasa ya yi wasu naɗe-naɗe ba ku yadda cewa wato da masarautar kano ba haka take ba kuma ta fuskanci sauye-sauye misali malam alkalin sauye-sauye ta ina a baya misali abin da ake magana ina ta magana ringin ringin a kano take ko a jigawa take ringin a jigawa take sadaka muna magana ne a kan kano kuma bai kamata idan idan ba son zuciya za ba idan bai gata ka ɗauki mutum abin da ba nasa ba ka bashi kuskure ne kuskure ne kuma idan ka tambayi sarkin gaya wanda aka naɗa wannan ka ce shi tsakaninsa da Allah daidai ne a bashi wudin tsakaninsa da Allah zai gama ba daidai ba ne ko ba gani ba saboda ba ta saba ce in ko ba gani ba kuma kamar da ya faɗa ai wakilci ne lokacin da aka zo aka yi jihadi ai malai ibrahim dabu da yake magana ai ba ma shine sarkin farko ba ko ba ka mutane ne suka haɗu jagororin eh, mutane jagororin mutane ne ko ba haka ba akwai malam jibir da gaila ko akwai malam dan zabuwa ko akwai ah, mandunku akwai duk mutane suka haɗu cewa a zo a yi ah, a jihadin nan saka tun da aka yi jihadi saka kowanne shugaba tun da yana da kabilarsa da yake jagoranta saka sarkin kano dabu sai ya ce da shi kuma zai an gama jihadi kai ba kai ne jagoran al'umma ka ba ba babu dalili da yasa ce ba kai ne jagoran al'umma ka ba saraka shi yasa ibasu su kowanne i jagoranci al'umma har yau da haka da a baya kenan eh, kasar a karkasa take kenan daga baya ne aka hada ta a'a ba kasa ake magana ba shi abin da bai fahimta to ita sarautar a barbaje take kenan a baya a barbaje take ba hmm. ai ko an ce sarki goma zamani goma zamanin sarkin Kano alwali ai hausawa ne kawai suke mulki ba fulani hmm. amma da lokacin da fulani suka zo fulanin nan ai kabila kabila ce hmm. saka kowace kabila ga akwai wakilinsu a fada sarki ka sai a bashi wata sarauta cewa misali a jubawa ga makama shine shine jagoransu ko ba haka ba dan bazawa sarkin bai shine jagoransu yulawa madaki shine jagoransu da haka dai kamar alkanawi kana gaya mana cewa ita kanta sarautar ta kano da kuke ta magana a yanzu wato haɗaka ce kenan gamin gambiza ce ba gamin gambiza ba ce ai duk wannan mutane da ake magana kuma ina ne inda suke haduwa a ƙarƙashin sarkin kano ko ba gani ba ba cewa aka yi madaki ka tafi kai ne sarkin yola ba mm, amma dai ta fuskar mukaman da misali amma da ake misali mm. ko a gwamnatance mm. ai akwai akwai kansila ko akwai ciyama akwai dan majalisa akwai wai ko ka amma ina suke haduwa a ƙarƙashin gwamna ko ba haka ba ba za ta yi dan majalisa tudun wada ishe ni na ware ba na da wani Kano ba ko ba haka ba amma dai wani wasu mutane ke wakilta kamar jobawa suna wakilta wasu mutane da haka a karkashi ake ta fuskar kabila ko kuma ta eh, fuskar abinda ba ba ta fuskar mulki ba ko ba gari ba yanzu yanzu yanzu da sifika kakakin majalisa da chief joji na jiha ai ba za su ce ba ruwanmu da wani ba ko kuma shi yan sanda kawo kowanne ina ina wakiltar wani sashi wani sashi ne shi ne sanda ai daga daga daga tarayya ma ake turo kuma jimlatan su ake kira gwamnati amma amma shi ne sanda ba zai ce a Kano zan yi aiki ba ruwana da gwamna ba shine abin da muke magana cewa kowa akwai aikinsa amma ana haduwa a karkashin wani shugaba idan na fahimce ka sadaka wannan shugaban idan na fahimce ka alkanawi yana mm. idan na fahimce ka alkanawi watakila ƙasa ce guda ɗaya da dunkulalliya mm-hmm. amma yadda aka haɗa shugabancin da jagorancin kuma mm-hmm. gaman gambiza ne domin akwai wato rukuni rukuni na mutanen da suke abin da ce gaman gambiza abin da ba shi da alaka a'a an ba da ayyuka an rarraba ayyuka ne amma tilas akwai mahada inda ake haduwa ina ne inda ake haduwa yanzu a yanzu a ina ne ake haduwa a gargashin gwamna ko ba haka ba wai dan um, masani wai kudin nan fa kuna ta cewa wai gayan nan taku ita ce ta haifi Kano Um, wannan abun da shi alkanawi yake magana na tsarin nan da kai ne ka bujiro da shi na maganar eh, malam ibrahim daba ya kakkasa wurare da sauransu um, bayan kun kafa garin daga gaya kun kafa uh, ko kuma ahalin gidan ya aka samu wannan kashe-kashe kuma da malam bai fayyace wa mutane ba kafin zuwan fulani fa akwai masarautar kano wanda alwalisi suka zo suka riska wanda yake karɓar kira yake karɓar haɗin kai ga shehu usman dan fodiyo sannan akwai shugabannin fulani da yake zayyana maka to kar ka manta a wannan lokaci fa mutanen gai suna da sarauta babu abin da ya haɗa su da sarkin kano akwai sarkin kano muhammad akwai sarkin gai muhammad attahiru a 1792 har zuwa 1821 ba shine sarkin gaya kuma ba musulmi wanda ya karbi tajdidin shehu usman dan yana tare da muhammadu jaru yana tare da malam ibrahim madaru yana tare da malam abud katsidi da yake kausani na ji ya ce wai ba ma masarautar gaiba ce kausani faga ya ce utai faga ya ce lajawa faga ya ce garko faga ya ce kar ya dauka wai wujil masarauta ce a a tsibiri a nan nan malamai su sharu tura su sharu ataya su sharu musa su malam abdulkadir eh, eh, eh, degen wanda ake cewa malam diga wanda ya kafa hamdullahi suke kuma karka manta malam mamadu gana ce shine limamin gayaba wanda ɗansa abdullahi alkanawi da kuma malam muhammadu hayatu wanda ake cewa dattuwa yake ɗansa ne wanda shi ya kai jihadin nan da shi a sakkwato duk tarihi ya nuna waɗannan abubuwa ina so ka gane a gaban malam muhammad attahiru nan fa aka sarki suleimanu ba fa subjugating din su aka yi ba ba fa cin su aka yi da yaki ba saboda ana cewa an ci su da yaki ba fa cin su aka yi da yaki ba susuwa su mutanen gaya masarautar gaya babu abin da ya haɗa ta da masarautar kano lokacin haɓama kafsawa ake to ina aka haɗu a inda aka haɗu ai imani da ta tajadidin addinin musulunci shi ya haɗa fulani suka haɗa a tsibiri waɗanda suke gabar da Kano waɗanda na zayyana maka umar tsibiri gari ne yana nan gefen kogin wudil har yanzu amma wudil babu ita babu gari ne ba gari ba ne lokacin da shehu usman ah, shehu usman dabodiyo ya nasara jihadin mutanen kano ya nasara aka naɗa mandigo ibrahim dabo ya naɗa shi ya kai shi birnin kudu nan ne masarautarsa ya ga gurin mandigawa ne ya ɗauko shi ya dawo da shi wudil wudil fa mutanen gane suka naɗa mata sarki daga wudilawa malam dauda malam daudu za ka jana wa sarkin wudil wanda yake shi ne digicin ana ce masa ɗan daudu muna da ɗan sarida muna da ɗan sumaila muna da ɗan darman waɗannan dukkanin su baka bu jihadin shi Usman Dahuri a fi karkashin mu suke eh, har yanzu baka gaya mana alakar zuwan Mr. Kagel bayan jihadin shi dan Ojo gaya ta koma aka yanke ta ta koma baya aka kirkiri wani guri wa shi wudil tsibiri nan ne inda aka haɗa kai jihadin shi Usman Dahuri ina so mutane su wannan lokaci ne a kuma kuma saboda idan makama ya makaman wudil ya ce shi kin meka ne to fa kawo shi akai sai dai koma birnin kudu kawo shi akai mandika aka fara naɗawa ba ma ɗan darman ba ɗan darman ba Muhammad ɗan darman kwalo shi yake garku wanda bayan ba sasa 1892 aka ɗauko shi a kama da shi sarkin gaya daga cikin sarakunan kutse saboda ka ina so ka fahimta cewa cewa wudil kasar mu ce daga nan har kurun hunturu Hassan Tolu har janabar har tanagar har kasar mu ce daga nan tafi har fajewa maji daɗin ga yana fajewa je ka duba tsakaninmu da dutse in ka duba za ka ga sakwai ga ladiman sakwaya ai san sarkin gai ake kaiwa idan ka duba buju garinmu ne in ka duba santilmawa yanzu tana ringin mu ce zuwan mr philip da mr kagen bayan jihadi da aka samu da basasa aka yanke kasar kuma dan an ba mu ta koma ƙarƙashin kano kenan wani muke a wannan gaba ta koma ƙarƙashin kano sosai To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar ana tare da shirin yau da gobe a sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma bari mu koma ga Mahmud domin jin karashen wannan muhawarar. alkalawi alkalawi eh ai dama shi ne wannan tarihin ne fara ga abin da eh. ka san abin da ake cewa wato shifti kawai mutum ya bar shi shifta abu wannan abin da ya fara wannan mutanen ba su a a ya hakuri ai da kana yi shiru dai. idan bai san tarihi ba ya je binciki tarihi sarkin gaya lokacin da sarki kano ibrahim da bai zama sarki ya samu tawaye duk garuruwan nan ballewa suka yi da gaya da suka ɓaɓɓalle ya je ya yaƙi ya daddawa da su ina ya yaƙa ah. bai yaƙi gai ba ala ta fala jaran da zaka bi yaƙi gai in yaƙi gai gaya ya mun dakarun da suka je da inda aka yi shi kuma mun san ran 21 ga watan september. 1819 aka nada shi kafin ka naɗa dabu 1819 kana da sarkin dutse salihu dan majibalawa wanda ya fara 1809 zuwa 1819. Um, um, bari ya ci gaba watakila dan masari uh, alkanoyi ka ci gaba da watakila abin da ah, kake gani. Ya gama tukuna sai sai dora. Eh a ah, to ai ya gama. Ah, kamar gaba ce. Kamar kamar fushi yake. A ba fushi yake ba gaba da ya samu. To to abin da ake magana shine mm. duk waɗannan mutanen sarkin Kano Dabo ya mulkushe su wai ina alakar um, alkanawi ina alakar gaya ne da Kano ne. Yaƙi bari a yi magana. Ina ne? Kun bashe Ya gama sai magana. Ka yi bayani kai ina ne? Ina ne aka samu alaka? Yaushe ne suke tare kuma yaushe ne ba sa tare? Mm, ita gaya gaba ɗaya ma. Ba ƙarshe ka san da ke kiransu da gaya da su ƙarai abin da ake kiransu. manyan dagatai ka je ka ka je ka a wannan lokaci kenan a wannan lokaci kenan ko ba gane ba a wannan lokaci kenan tun daga lokacin Ibrahim Dabo ake kiran su manyan dagatai ko ba gane ba ba su samu cin gashin kansu ba sai lokacin da aka ce a yi gunduma lokacin sarkin kano abbas shi lokacin da yake maganar kagil ya zo an sun yi aiki da muqaddas mahmud to amma ina batun da ake cewa gaya ce ta haifi kano da Allah ka bari kina ah, abin da kaddara haka ne ka kaddara haka ne a ban kaddara ba a a ka kaddara a tabbatar da abu bana ka kaddara cewa daga wani waje wasu mutane sun taso wanda ba a so a faɗi sunansu. sun zo wani waje wanda ba a so a faɗi sunansu. ci gaba alkanawi a to ai shi na ga shi ne ce kai mun naushi saka kaga tun da Tunda ne yake kai mun to ai shi sani tsoro nake shi kaga ne kaga idan ina ai shura ke saurare shi amma ina yi shi dauka yake abin yaki ne a'a maganar ba ta rigima ba ce magana ce ta hujja ko ba gani ba mm, mm, mm. magana ce ta abin da yake tabbaci magana ce ta abin da yake na doka ko abin da yake ina zancen da ake cewa gaya ta haifi Kano shi ga maka ba mutari shi ne ke ga maka idan wasu mutane suka taso daga wani waje suka zo wani waje ko ba gani ba wannan yana nufin cewa kuma inda aka zo din sabon wajen ba zai fi tsohon waje ba duk lokacin da ka motsa daga wani waje kana son ka ci gaba ko kana son ka ci baya. yanzu dai ba daga wani waje zuwa wani waje za ga mana ba me ya faru ne har mutanen gaya suka sari kano. mutane mutane ka ɗauka mutanen gaya mm. ka gani mm. su ne suka zo kano ka gani wanda wannan tarihin shi kansa ina da soke-soke da yawa a wajen malaman tarihi amma abin da muke magana makaddara haka yake amma da suka taso wala Allah kanan tafi gayan shi sa suka dawo Kano da gaya tafi Kano ba su zauna a nan gurin ba ɗaya kenan na biyu abin da muke magana shine gaya sarkin Kano dabo ya murkushe ta ta zauna a cuta da yayi eh, ya murkushe ta sarkin ya murkushe ta yaki akai eh, yaki akai sarkin Kano dabo ya samu matsala ta tawaye lokacin da ya zo ya zama sarki mutane suka ce ba za su bi shi ba saka sai da shekara uku ko biyar ina ta tsari yadda zai duk waɗannan amma me yasa ba su waɗannan garuruwa suka ce ba za su yi mu baya ba ai tawaye ne saboda akwai da suke sigar sha shi yaro ne da sauransu saboda shi sarkin Kano Suleiman shi ya rubuta wa sarki musulmi muhammad bello takarda cewa idan allah ya sa na mutu to ina ba da shawara a naɗa sarkin a naɗa mala ibrahim da bai zama sarkin kano saboda duka raguwar jagororin fulani da muke da su a kano shine mutumin da yake biyayya yawanci suna da rigima suna ganin wani yana ganin sarki bai saba wani yana ganin bai saba shi majalishin da aka baka ce a wannan tawaye shi baya yi ina tare da malam suleiman mm. saka shi isa ya rubuta a sarki kano muhammadu bello takardar sarkin musulmi muhammadu bello takardar cewa a rubuta nada saka shi sa da rubuto takardar nada shi sai shi to fulanin nan magana wa suka fi gaba daya sai aka ce sun fi jin maganar malam jibir kuma shi suke son yi jagoranci su sai shi to aje masallacin malam jibir a karanta takardata a ta a kai masa takardar a ce ta ragowar shugabannin fulani ya karanta musu takardar sarkin musulmi muhammadu bello to bayan an yi wannan shi malam jibril shi to tunda an ba shi wannan girma shi ya bi wasu suka ce su ba su ba saka sai da sarkin kano malam ibrahim da ba ya yaki ya dawo da kano da take kuma kuma ciki har daga ya suka yi tawaye ita ne aka mantake ta na ga maka ina nufin aka mulkushe ta a lokacin su ma sun yi tawaye sun yi tawaye aka mulkushe su ai kafin kafin sannan alkanawi abin nan watakila bare dan mu fahimci da amin yake tun kafin a ce an yi wannan yunkuri na wato baiwa gaya da rano da sauran masarautu wato masarauta ake ta cewa gaya ita ce ta haifi kano kuma har yanzu ba mu ji ka gaya mana alakar gaya da kano kafin malam ibrahim dabo ba ko bayansa misali <laughs> ah, shin hakan ne idan kamar idan ana yaki shin hakan ne gaya ta haifa kano ba ta wani haifa kano ba idan ka cinye mutum a yaki idan ka cinye mutum aiki shi ko sai an faɗo ta alaka a ah, yanzu muna zaune a nan waje muna zaune sarkin Kano Alu to kafin nan ya alaka take ah, sarkin Kano Alu yana mulki a Kano shine sarkin Kano daga Ingila sarkin Ingila ya turu da Kano aka zo aka yi suka yi yaƙi kuma daga nan wajen kano take karɓar umarni daga ingila ko bai faru ba saraka idan ka murkushe mutum a shi kenan. si ka shafe tarihin sa ba ka shafe tarihin sa bane shikenan sai yadda kai kai zaka dinga sai umarin da ka baya haka ne ko ba haka saraka saraka sarki Kano Malam Ibrahim Dawo amma tarihin sa na baya yana nan kafin ka mulkushe. shi tarihin sa na baya yana nan kafin ka mulkushe yana nan ka gara ma ka bashi in ka gara ma ka kona ka gane amma dai ko wanda wanda an yi haka an kona tarihin mutane kuma kona tarihin duk wanda yake masanin tarihi ko dalibin tarihi ya san an kona tarihi tarihan mutane da yawa ko ba haka ba an cike makogi da littafan mutane saboda tare ma yi sarkin da ya zo ce kada a mutane sai da karatun fikihu sai da ko ba gane ba malam nura kari eh. abin da muke magana shine wannan abin ba ba riga ce maka duk kaɗai kaɗai in tarihi tarihi tarihi tarihi abin da muke magana shine ai duk inda iwo zancen da ya kawo zancen izamanantar da abin to ta da ya zamanantar da abin shiwa shi dan masani mm. yanzu ya zamanantar da abin mm. da turawa suka zo ka dauka duk abin da muka fara ba haka yake ba duk abin da muka fara ka dauka ba haka yake ba amma da turawa suka zo suka sa kage aka zo aka shi ai gunduma da aka yi wannan gunduma suka dauko gaya suka da ita Kano mu dauka haka ne ta dawo ko wata dawo ba ta dawo saboda sun cinye kowa da yake ko ba gane ba kuma inda za ka san shawarar duk abin son zuciya ne wani ɗan da kai ɗan baya kaɗan a cikin magana ke dama ɗazu a kan doka da yake magana ka je ka ɗauki wannan sabon dokar da ka gai duk dokar duniya duk dokar duniya idan aka faɗi mukami cewa akwai mukami ka ba to dokar tana tana da yadda za a yi ka samu wannan mukamin dokar kundin tsarin mulkin najeriya ya faɗi da zai zama gwamna ya faɗi da zai zama sifika ya faɗi da zai zama shugaban ƙasa ya faɗi da zai zama famanan sakatare to ita wannan dokar ta ci ga sarakuna amma ka ɗauko ta ka karanta ba ta faɗi da dama na rasu A ta faɗa mana ta ayyana king makers mana. Ba ta faɗi da dama da sarakuna ba. A akwai king makers. Sai si yaya. Yawwa. King makers sai si ne. To ai ba sabon abu bane. A'a akwai king makers. Um, idan akwai king makers sai si ne. Waɗanda ai akwai matakai ko? Ta faɗi matakan da za a bi. Ba mata kawai saboda abu ne na gama aka yi na son zuciya kawai a gurguje aka dukunkunu aka zo aka yi To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da suka taya ni da haɗa wannan shirin da abokin aiki na. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari a wani daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa ku huta lafiya.